gaba da karatunmu a cikin wato a cikin suratu al'ankabut jiya idan ba ku mance ba aya ta talatin da biyar muka fara jiya daga ɗan da ɗora kan muka fara jiya a insha Allah ka je maka muna Allah sai mana jagora ka tsara mana imanin da tsoronka da tsara da ta da ta lafiya ran bayan wa ila madayana a kafin sha'ayin wasu zuwa ga mutanen madayana ma aika musu ɗan'uwansu sha'ayin wato ɗan'uwansu a kan sha'ayin a fakar da ya zama mai rubutun ba da ya zuwa ya gina musu ya fi mutane na kubuta a wannan shi shi kaɗai wani jirgin al'adara kuma akwai kaɗai ranar lahira wato ta ji sauran haɗuwa da ranar kuranar lahira ko kaɗai ta allah da ya ba da shi shi kaɗai wani jirgin ka yi kwaɗayi da wato ka ji tsoron haɗuwa da wani bayan wala ta tauri da abu kada ku yi ɓanna cikin ƙasa mu ku ji da kuna maɓannata wato kada ku aikata ayyukan ɓanna cikin ƙasa ku yi ƙoƙari ku gyara halayenku ku gyara ɗabi'unku shi annabi shu'aibu allah ya aiko shi ga mutane a tajirai wato mutane ne mutane na a tajirai wato yan kasuwa kuma masu arziki da to amma shi ma mai arziki na shi ma ba talaka ba ne saboda haka shi ma yana da arziki kan da mu mutane suka tsare ta shi ba aka zafi da rage ba tsawa ta kama aka yi musu tsawa ba a zuba wuji da yarin ne, sun kawai da ni dariyar ne. cikin gidajen su suna gudunwani wato kowa ne, ya mutu wannan kunga azabar da aka wa samu da wato mutanen madayana nan mutanen annabi shu'aibu alaihi salatu wassalam wa sai wa adam wa samuda sai adawa da samudawa wato adawa da samudawa kuma Allah wata wata'ala kuma Allah wata ala ya aika musu mutane wato kuma ya aika musu mutanensu don su yi musu da'awa su kira su zuwa ga Allah wata ala da lokacin da mutanen su sun ka zo su ma sai suka karyata abin nan mutanen suka karyata manzannin da su bisu ba Allah ya ce subhanahu wata alawa adam da adawa ta ambaci adawa wa bayyana da samudawa وقد تبين mun kai da su yin بينا قريب يد من كيد من مساكنكم كتبيل أساس وتنبيه راجعين سوء تزيد kai da su. da bayyana na mu shaidan a amalan shaidan ya kawata musu ayyuka su mara kyau suna ta aikata wasar da ma'anar sabi da ya danye su daga hanyar wa kanun mustarfili sun kasance mutane na masu tafiya wa kanun mustarfili sun kasance mutane masu basira wato suna da basira amma ba su yi abin da an ka umarce su wajen da basira su wa ƙaru na wani ra'auna ka ambaci karuna ka ambaci fir'auna wa hamana da kuma wazirin ta hamana wato karuna shi hasha a mashaƙin a tajirin nan da muka karanto da su suratul kasar in kuna iya tunawa to fir'auna kuma shi na shugaban gwamnatin ta 'yan ta'adda wannan lokaci wa hamana shi kuma hamana shi ne mataimaki ne shi ne abin nan mataimakin shugaban ƙasa fir'auna wala kan ja abu musa da bai ake lalle lalle musa ya zo masa da hujjoji bayanannu amma ba su bi ba ba su saka barutar ake suka yi girman kai cikin kasa kuma ma kanu sabiɗe su ma ba su waye mu ba kuma kanu sabiɗe su ma ba su waye mu ba lokacin da sun fito shi ma gaskiya su mafi allah ya halaka shi ne abin da aka yi da su waye mu ba wato allah ya halaka su wa kullana afarna bi zambi kowannen su mun kama shi saboda zunubi ne wa zambi kowannen su mun kama shi saboda zunubi ne mun kama adawa da zunubi su mun kama dawa da zunubi su mun kama fir'auna da karuna da hamana da zunubi su wa kullana afarna bi zambi kowannen su mun kama shi saboda zunubi ne cikin su akwai wani makari goma ɗaukowa daga sama muka cire su ta sama wani ma aka zato sai a cikin su akwai wanda tsawa ta sama shi wani ma ka sauna bi da da cikin su akwai wanda muka ya kasa da shi wani ma a gaɗana cikin su akwai wanda muka nuce cikin ruwa haka dai wato mun ka hallaka su kowa da hanyar da an ka hallaka shi da ita وما كان الله ليظلمه الله لا تدرسي أنا ظلمت الصبح وما كان الله ليظلمه ولكن أنفسهم يظلمون سيدي واتوا kawunan su ظلمت واتوا wato kawunan ظلمت ba wannan maka zalunta daga ciki wato sai dai kawunan su kawai suke zalunta da wannan laifin da suka aikata wato suka ja makansu azaba saboda laifin da suka aikata masalin da da dinar ta kazo min dunin la مثل ya اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتها وإن أوعم البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء مثال أن سنك من دون الله ونولد با الله با يزم أولياء واتو وليانسو misalin wayanda sun karki wani wanda ba Allah ba ya zama wali abin bautawa wato sun yi aikin banza ba su riƙe komi ba sun riƙe aikin banza sun riƙe biyu wato babu wani abu mai ƙwani da sun karɓa ya ce misalin su kamar sala an kamu, kamar misalin gizo-gizo ya taɓa rabai ta sun riƙe gida ku dibi gida an gizo-gizo idan an wani ƙwaro ya koro gizo-gizo tana da inda ta kashi ba a ganinta ba ta da gida na gare ta amma bai mata umarnin komi in dai an ka koro ta ta shiga ba iya kare ta da komi ba ta koya idan an ka sako ruwa gidan gizo gizo na kare ta daga ruwa duk dan guda an ka sako iya faɗo gidan na ta ya kai kafa bai da abin da ka tare shi sannan ya ana zahi bai maganin zahi ya ana sanyi bai maganin sanyi kuma shi dai gida na kawai gashi wani an da ce mai gida kawai majabi amma bai da umarni musu. allah ya ce to wanda ya riki wani mutum abin bautawa a waliyai mandunan da laye koma bayan allah to ya yi aiki ne ya yi kama da gidan gida gida saboda haka babu wani umarni da aga aikin nan nashi umarni komi bai da wa ina auhanar buyuti lallai gidan da yin kowa rauni cikin buyuti gidaje labaitu an ka wuce gidan gizo-gizo wato har da gidan kwaje ya hana gizo-gizo shi gidan gizo-gizo da daya shi ke ta ɗaita duk wani ƙwaro ya taso in ya taho sai halaki shi ɗaya na a a gidan nashi ta banda ita ya bai da wani amfani wa yana a wani buyuti da baitu an kawuta lauka mai alamu na inda sun kasance sun sani da ba su hutsu shi ba inna allaha ya alamu إن الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم Allah ya lamma ya dauna min dunihi min shay'in dan dai Allah ya sa abin nan da suka bauta wanda ba Allah ba min shay'in na kullu ne ne suke bauta wanda ba Allah ba Allah ya sani wa huwa al-azizul ne shi Allah shi ne mabawi ko mai hikima ya Allah ya azizu ya hakim da izzaka da hikima ka Allah ka tsara mana buwaya ka tsara mana hikima ka tsara mana imani ka tsara mana lahiya ka yi mana kariya daga shirin duk wani mai nufin mu da shi ya azizu ya hakim وتلك الأمثال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وتلك الأمثال وإن ذا مثالي da muka ambata da misalin gizo misali da masu bauta wani wanda ba Allah ba ya ce to irin waɗanda misalai na da yarwa alin nasu muna sanya ta ga mutane don su gane shi ya sa muka yi musu misali da abin da suka iya ganewa amma wa ma ya ake da da alimu na ba mai gane su sai malamai waɗanda misalai ba mai gane su sai masana su dai ka gane irin wannan misali allah ka sa mu cikin masana خلق الله السماوات خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين ya السماوات والأرض بالحق da يا أهل السماء بكرة لقطع بالحق لأمن الناشي babu haƙin kowa da ya yi aro don ya halitta sama bakwai da ƙasa in na bi da da ayatar lalle cikin wannan akwai aya da mumini ga mutane mummuni wasu da a lagos وتل ما أوي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ta Otudu, ka karanta ma ohe ya laika abinda an kai wahayi gare ka nuna da na littafi ka karanta qur'anin nan da aka yi maka wahayi ga mutane sannan wa aqimu salata ka tsaye da sallah domin duk wata da'awa ta Allah wadda aka san ta cimma nasara dole sai jagororin ta sun zama masu sallah babu adadi sai sun tsaya da sallah fadilla sun zama kuma sallolin nafila suna yi babu adadi in dai ana so awa nan ta ci gaba da nasara har shi yasa kun ka ga harkar musulunci da al'amari ya yi tsanani sai allah ya ce ya ayi ayyuhal da tsanin laila illa kalila sannan bayan ya ci gaba da wada aiki sai allah ya ce sai ya ce riga jama'a sai almajirai ne sahabbai sun ka kama sallah in sun ka kama da daddare sun magariba sai sai Allah ya ce inna rabbaka ya alama an ta kuma adana min salatil layli wa nisfahu wa thuluthahu wa da'ifatan da wasu jama'a min alladhi jama'a to duk da a da aka ce sai nasara dole sai an dauko daga wannan gini kamar kun ga annabi sai yi nasara a sai da sai kona shi yasa kun ga lokacin da al'amari ya yi tsanani a abin nan a gabar da yamma kudu da arewa komi ya yi tsanani sai Allah ya ce ya ayyuhan ladina amanu ista'inu bis sabri was salah ya tsara gaba ya fi wala nan da wannan kwanci shi yana kawai da yake to abin da ya sa ita sallah tana da irin wannan matsayi duk lokacin da aka so a yi nasara sai an kama sallah da kyau na eh, yara namu matasa da ka cewa ba a sallah da yawa ba don suna da awa ka tsaye ba in don suna da yanzu ta wace duk da awar da ba ta taso da kun ka ji Allah ya wani ba ta kai labari ko ina ba ta ba abin da ya sa su kawai ya yi yayan kasuwa nan ko yayayen gebe na wayanda allah ka girmamawa da da'awar suna nan kuma suna nan suna yin abin da allah ka girma da'awar da shi yan suna yi dukkan waɗanda yan shamiya yancin gadi suna can ga mutum ya haito wato bai da abin yi sai ya so bila da ya samu ya koma gida shi kenan babu magana ibada sai ya shanye kuma ba don su ne allah ya yake rike da wannan da'awa ba da a wadda duk ta da sallah ba ta nasara saboda haka Allah ya ce ka karanta musu ƙura'ani ka kotse da sallah ba karatun ƙura'ani kai ba sai a rauta rafi a rafin mota kai gaba a kwani aini an magani su ko wani aini an magani su ko ka wallahi na birge ko bai rabuwa da kun sai kun ce ka birge ta kun yi rabu da ku wannan irin da'awa a washe abin nan ta mutane abin nan ga sunan dai Allah ya gafarta mana Allah ya ce ka karanta alkur'ani kuma ka tsaye da sallah sannan inna salata abin da ya kamata ka sani inna salata lalle sallah tana ana basha ya wurin kai tana ana albasha da abin ba. duk wanda ka ga yana shan kayan waye sallah sai ba ta kyau ba dole ka ga yana na zai aikin komi sai dai a koma wani aikin a aike ɓace in mai kudi ya biyo a batai in mallami ya biyo a batai in wani ɗan siyasa ya biyo a batai shi ɗaya na aka yi sallar kwarai abai ko wani na sun gani a kan wurin nan da ya zama sallar kwarai abai ina salata sana an fasha ya ilmi irin wayannan abubuwa da suke gani shi yasa aka so a harika yin sallah da yawa magabatanmu da muka tananta da su wayanda sun ka tsare sallar nan da kyau sun ka tsare sallar nawa da ya kamata allah ya taimake su wani daga cikin sun ka to ka iske yana sallah kamo da mun ka karanta da su ba ka da sun da ɗanan ka ta inda za kana ka dawo bai mutu ba saboda irin ƙaƙa da ya kai yana kuka yana sallah yana wani irin kuka cikin sallah to ai sallah ita ce ta shi tsoron allah da su magabata haka nan na sun kai su shi yasa sai allah ya ba su nasara sun rike ya bada da kyau sai allah ya girmama su da kyau sai allah ya darajanta su da kyau sai allah ya karrama su da kyau sai allah ya ba su nasara to kuma ka tsare sallah da kyau kuma don ku samu nasara wanda kuma gani ana ta yi yadda in kun ka ci gaba da ta yi hankalin babu awar da ka ta yi yawar sun ka ga ana ta yi yadda ta yi jawo sai dai a ce mata mina yi ci amma ba awa ba malami ya zana jiran da yake mai kawo mai minahici a cewa na ya ce makara shi dai yake jira ya shirya wani zai ci mutunci ne to irin wannan da'awa ko na ba ta zuwa sai zai roƙo roƙo roƙo za ta kama wa yau a shirya lancin da suna ga makaranta gyaran don tana za a yi kun ba wani banki gyaran kayan yana za su gyaran kan suna za su yi babu wasu don gobe a shirya wacce makaranta gyaran ajizuwa za a yi gwanzu a shirya wacce makaranta gyaran kujeri za a yi za ta shirya wacce makaranta don muna sun kalli jibi a shirya wacce makaranta malamai ba su da abinci malamai ma ba kasa suka ci ba Ya an ta an shi wannan haka dai jibi a kaki ce wani to bai hoyewa abin makaranta haka nan ba a sai mata barori da mashin ɗin haya don ta rika samu da tabbiya malamai ya an ka samu a raba malamai ko sai ba su ba su ko sai an da kudi da sunansu sunansu ɗaya na sa gani wanda abu da gata ana ɗaya mai wani abu wanda bai da gata ba a yan mai komi haka nan na aka tura yana abubuwa yaudara da yaudara to duk da awa wadda ba yi na ta kan sallah ba haka ba ta ƙari in shagga da awa ta tabbata babu zalunci da ta amana gare ta to an gina ta ne bisa ga ƙa'idar sallah an gina ta bisa ga sallah don haka kuma duk wanda ka son rayuwa sai ta yi ƙarshe mai kyau kuma ya samu abubuwan jin daɗi ya samu natsuwa to ya kama sallah da kyau ita sallah munajati ce tsakanin bawa da ubangiji ne idan kai yawaita ta Allah ya da kai sai su sa mutane su yadda da kai in ya yadda da kai sai ya sa mutane su yadda da kai da zaran ya yadda da kai sai ya sa mutane su yadda da kai da zaran bai yadda da kai ba bai ce kowa shi yadda da kai ku ba kasala ya ku matasa mai yawan ku da kuke zaune nan duk matasa kuke ku ba kasala ku ba kasala da jikinku yanzu azumin gada aka yi akwai daɗi malam kai sau kai ta sallah ciki na motsawa kana motsawa ciki na motsawa kana motsawa daga nan ko har zuwa la'asar lokacin sallah idan abin nan idan ka sake alwallah idan ka sake alwallah wato idan ka sake alwallah to ko ba Allah asar lokacin sallah na duk sadda ka yi alwallah sabuwa alwallah lokacin sallah na isa sai inda ka gaji isa sai inda ka gaji batun haka abin da kaka na to salli ma ba da alaka ka sallaci abin da ya bayyana gari kama wa da hadisun ya ambata wala zikirun lahi akabar wallahi zikirin nan da aka yi na allah cikin sallah asabar ya yi girma ya bisa ga sallah ya ɗara sallah girma wallahu ya alam ma ta kuna wuni duk abin da kuke yi allah ya sani wace mutunci ka ga yaro ya tsananta ga mutane sanda kwarai abin waɗanka suwa ka ga yana ce gaba wajen kasuwanci ne sallah da ba ta yi kyau ba sallah ba ta da kyau duk wanda sallah ta yi kyau wato za ta hana shi ayyuka mara kyau amma duk mahimmancin sallah da na allah ya rike girma wani lahi aka ba duk girman sallah da da gajiya Allah ذكر الله أكبر من الصلاة في هذا الصلاة جميعا saboda haka ku tsare sallan mana ku tsare zikirin Allah ban turu ne a sokon wasu duli wala ta kufurun ku yi zikiri na in zikirin ku malam ya ce ni wallahi Allah na zikiri na na sani fa kowa shi faɗa duk Allah ya zikiri na wallahi na sani malam ya kai ka gane ya Allah ya zika yin ka sani ya ce cewa ya uskuru ne a tsokon duk na kama zikiri ne da kyau masu yana ta yana zikiri na in ko ka kama bakinka ka kyale ni da ɗaya kata zuba ha to bai magana ka wadda ba ka yi magana da shi ba yi magana ka wanda kan mai sai banza ya yi kamar shi ka banza, Allah ya kare wadda su jadi du'a mai kitab ولا تجادلوا على الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي ونحن له مسلمون ولا تجادلوا أهل الكتاب شرف الجدال مجادلة أهل الكتاب وأهل أهل الكتاب شرف ظن كنا جدالي تاردة وبالجدالي بأهل الكتاب إلا الذي أبنى إلا بالتي هي أحسن السيدة كلمة هذا السيد وأتوحي أن تغاق جاوز السودان أتيه دعاك الجدالي ta hanyar a gane addini sana'ar annabawa shi illa ladina zalamu minhu sai dai ahli kitabin da kun kai zalunci wannan babu da iko da dalili wa qulu amanna bil ladhi unzila ilayna ku ce mun imani da abin da aka sauka zuwa gare mu wa unzila ilaykum da abin da aka sauka zuwa gare mu wa ilahuna wa ilahukum aidan abin bautan mu kuma abin bautar ku guda ne wa nahnu da muslimuna kuma mu gaba ɗaya masu mika waya muku gare shi mu gaba ɗaya waya wa وكذلك أنزلنا إليك وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء مؤمن به وما يجعب بآياتنا إلا الكافرون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب هكذا متسوكة بالإتعاد جيدة يا منزل محمد صلى الله عليه وسلم هكذا متسوكة ماذا على القرآن فالذين آتيناهم الكتاب وإننا مكبر للتعيث من ذو أنكاه yominuna biyu suna imani da wannan littafi wato lokacin da suke karanta nasu yadda ya kamata Wani na haula yomi da biyu? cikin waɗanda ma na yanzu akwai guda guda masu imani da littafin da aka saukar da isa akwai kuma masu yin musu ne ba su yadda da shi ba wa ma ya da ya illa runa ba masu jayayya da ayoyin mutum mutane kafirai Allah ya kaɗa kaula kai tsaye ga masu jayayya da ayoyi ne وما جاهية دعايو يمو إلا القومر كاذرون في متعني كاهرة شكتائف جاهية دعايو الله كاهرين وما كنت تتلو من قبل وما كنت تتلو من قبل من جتاب ولا تخطو بيمينك إذا لارتاب المبطلون وما كنت تتلو من قبله من كتاب بك كسن شي كان كرنت وانا لتاهي كان القرآن با إنا أبن غدا يا رسلوا ما كرنت أقويا مسكرتي بطري وننت يا با فإنا بكتي أنت قويا ما كرنت با wala ta kudu biya mine ka kun baka yi koyon rubutu da hannunka na dama ba baka taba rubutu kun san da hannun dama aka rubutu to baka taba koyon rubutu ba idan inda a ce ka taɓa karatu ga wani ko ka taɓa yin rubutu larta lartabar mutsulu na dama ɓanata sun shakka sai ce wanga rubutu shi ya rubuta a gidan to ba ka taɓa rubutawa ba kuma da a ce ka taɓa zuwa makarantar wani da sun ce shi ya koya ma wanga alkur'ani lartabar mutsulu dama ɓanata sun shakka to ba ka taɓa ko ba ya cikin waɗanda ba balwa ayatun bayyana su بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجعد بآياتنا إلا الظالمون بل آه آه. ƙura'ani القرآن يبقى وين kakko كم mutane يبقى shi qur'ani ayatun bayyanatun ayoyi na bayyanannu shi alƙur'ani ayatun bayyanatun ayoyi na bayyanannu suna nan rubuce bin su durin ladina da ilma cikin kirazan waɗanda aka ba ilimi shi alƙur'ani yana nan rubuce cikin lukatan malamai wato cikin ƙirjinsu da zukatan su kenan kuma ya jabi da na babu wanda ka musu ayoyinmu a karanta ya karyata su illa na banda azzalumai wato azalumai kadai ne suke kare ta ayoyin mu duk wanda ba azalumi ba yana jin nauyin qur'ani yana mutunta shi ba ya kare ta shi in ka ga mutum ana ja mai aya ya ce karya ne karya ne mutumin na azalumi ba Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu Allah shi gafarta na yan zala farko Allah ya gafarta na yan zala farko wani gari kusa garin jiga inda muka je wajen wa'azi haka busa lafiyika allah ramma ya kasa ya ce wallahi na ce ba a yi wallahi wannan surutun ba na ba a yi shi garin wallahi ba a yi wallahi ba a yi ƙarya na ƙarya na kusa da garin dawa mai gari ya yi tsaye ya hana ya dawa su da mun kala sauran lamu da shi sai da allah ya kama wata fasaha sai mu ce a dawo da ni na tsaye wani samu yan agaji na kwashe su mana zuwa nake kun san yadda za a yi da zuwa mu rusa motar nan ku yi kawai cikin rere maka tofara mu mana zuwa suna yi ce to ka goce abin mai kai ma mutu ne kai ma to ga soja nan ya tura da a ka yi ne da shi ka sai da zane da yawa ya koma tarara daga shi sai lagi ya shi ka zane ya faɗi an ka ɗauka an ka cin marki da

tun da dai ba ba ta kowa wata shi ke na kai hankali da ce kawo Allah gawa ta mai ya zana farko wato wa'azin da durama da durama da da fada da fada da fujiyoji haka lana a kai wani wuri kuma idan abin da alarama ya ja aya sai su ce kai alaraman nan da ka ja aya da kai da aya nan jir haka ta kaza uban in malam ya fassara sai a ce kai malamin nan mai fassara da kai da fassara nan taka ji haka ta kaza uban muku kowa na da maya guda ga hannu sai mu ce idan mutum ya haihu ga uwa ta ya iso nan ya batsaya wace ya iso nan ba mu haɗa wannan magana sai a ci gaba da wa'azi sai sun koma a kudanci sannan kuma a kuma a yi kafin Ba haka aka cewa zai yau mutanen duk ba su san ma a ba da tarihi kun gada idala da marubuta ta ke, da an yi mugun tarihi wani da yi Allah ya gabata wa ya izala farko to haka dai wato abubuwan su shi alkur'ani ilimi na wanda yake ayoyi na suna nan rubutacci fi sudurin ladina wato lima a cikin zukatan masu ilimi wato shi a ilimi allah ka yi mai shi kuma shi ka darajanta shi za ka ga wani a ba alamar wani malamin kwarai ba amma allah ya rubuta ilimi cikin zuciya ta kwana biyu sai ka ya zan mutumin kirki ya zan malami kuma wanda aka tawa a haɗura gani da allah ka tausaya mana ka taimaka mana وما يجار بآياتنا إلا الظالمون باما وسمس بآيهم في الظالمين وقالوا لولا أنزل عليه وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله ce laula unzila alaihi ayatun min rabbih dan mai ba a mai da ayoyi daga ubangiji ne ba wato wasu ayoyi wanda suka nema a tsatsago musu ba ayoyin alqur'ani ba Farka ce innamal ayatu inda la kawo wa'annan ayoyi wurin Allah yake wa inna ma ana nadirun mubin ni ko ba mai kawo wa'annan ayoyi nake ba ni ne gargadi nake ba nan ne أولم يكفهم أعلم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم A wajen lanyan karfe yashin ba ishesu game da sha'ani a Alƙur'ani sama wani a kawo aya a ba ishesu saukar da littafin da ya yi ana karanta shi da Yesu, sahiya daga wuce. Wannan ayyaye sai ya zama aya. Yannabi bali ka lallai cikin wannan akwai tausayi. wa zikira da tunatarwa da kaunin yawon na ga mutanen da suke imani kun kafa bin bayi wani kafa bai ni wa bai na kun shahida ya alamu ma fi samawa fi wanar wallazin amanu bilbabili wa kafaro bin layi ula أولئك هم الخاسرون قولك في كباب الله بيني وبينكم شهيدا ني الله يا إفي زمشيد تقانينا لكم واتو الله أشيد تقانينا لكم ya alamu ma fi samawati wal ardi ya sa abin da ke cikin sama bakwai da ƙasa wallazina amanu bil badili wayannan da suka imani da ƙarya wato ta shirka bauta wani wanda ba Allah kafaru billahi suka kafirce wa Allah suka kafirce wa bauta Allah shi kadai wala ya kawo mara fasiru na wayannan su ne bayi masu hasara Allah ta baka sa su gai wa yastajiluna ka bil wa yastajiluna ka bil azab ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولياتينهم بغتة وهم لا يشعرون ويستعجلونك بالعذاب كما سنة من غغاوة دليك بالعذاب العذاب ولولا أجل مسمى بعدون أجل إذا أتى أنبتا cewar da suka ka kawo azaba ba don da yake Allah ya samu azaban nan lokaci wanda sai wannan lokaci azabar za ta zo ba ba don wannan ba da ja a da azabu wallahi da azaban da suka gaggawa da ta to masu yanzu to amma allah ya riga ya sa mata lokaci saboda haka gaggawa su ba ta sa allah ya canza alkawari ne wala ya ce yana hun kan kuma lalle lalle azaban nan za ta zo masu gin shi wani layi shi'uru na su ba tare da sun sani ba azabar allah yawa gare ba da cancanu shi ma da kuma gani azabar allah talauci wanga da kuka gani azabar Allah rashin lahiya azabar Allah rashin natsuwa da kai da masu kama a hada ku fada kullum da ta shigo gida ta kama ci maka mutunci ta hana maka kwana azabar Allah ka ba ka iya waɗanda ba su saurarin ka in ka yi gaba su yi yamma haka kullum suna ganin ka ba daidai kake ba kana ganin su ba daidai suke ba azabar Allah shi tuntunu na gari da na ƙasa da na jiha dukan waɗanda duk azabar Allah ne saboda haka azabobin Allah yawa gare Allah muna roƙonka ka tsare mu daga azabobinka na ɓoye da na bayyana da mun ka sani da wanda ba mu sani ya azab wa yan بالعذاب وإن la لمحيطة للكافرين يوم يغزاهم العذاب من فوقهم ومن تحت عرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون wato ya saji lunaka suna neman gaggawa ka bi da azaba cewa ka ce ka kawo musu azaba fada musu wa inna jahannama lama hidatun bil kafirin lalle jahannama mai kewayewa ce da mutane yi saboda haka ko ku gaggawa ko ka ku gaggawa jahannama na nan kuna nan ta zo a gare ta in dai baka musulunta ba yau mai yaga shahun azaba ranar da za su shiga jahannama ranar da azaba za ta lullube su min bauki ta sama su wa min ta ta yadda ta kasan kawawan sama da kasan su duk azaba ce waya kulu duku ma kuntum ta'maluna sai Allah ya ce ku dangane azabojin abinda kuka kasance na aikatawa wato sai ya kawo muku azaba ta kowane biyu ko azabojin ga na duniya da kuka gani a suna waɗanda hadisi ya ce abin nan a duniya ba ta karewa hatta ya murar rajulu ala kabul kai ta marrabu alai duniya ba ta karewa har sai mutum ya kai saboda ya tuna ya ce inda kabari ya yi kwanci ya a laifi yana turbin kiɗa bisa kabarin wai kuli ya laifa ni kuntu makana hazar kabari yana cewa kai suna da wuri a ce nina a cikin kabarin kuma annabi ya ce wa laifa bai dini ba addini da yawa ba wai addini ya hankata ba illa bala'un bala'in na kawai ya kame ko ya ce inda kabari ya jabe kiɗa yana kuka san ya kai ya mutu shi ma ya shige kabarin don duniya babu daɗi wannan gaya tuntun nan na duniya da gaji sana tasowa yanzu alamomi ne kan ba a kai can ba amma kun ga hawa hanya ƙasashen turai kuma gani da awa kwanciyar hankali kai kowa ya dibi rikicin cyprus da rasha ya san ba su da kwanciyar hankali kadibawa da aka ɗauko babban makami da wani gari a kaɗo shi gari gaba ɗaya duk wanda bai hita ga garin nan ba shi kenan bai hita da yara ƙanana da manya da maza da mata ba magana dukiya aka yi ba ko ina gari ya kama da ita ku dibe su ku gani ku su kuka ne a suna da kwanci hankali to ku dibe su ku gani kun taba gani irin haka nan na haka to can na tsakanin su irin wakadai kun ga kun zuba su da kwanci hankali saboda haka yan dai duniya ta wakadai ne da gani, ba ta daɗi da ba kwai ta kokari gwargwadon iko kwai ta bauta wa Allah kai ta bauta wa Allah gwargwadon iko inda ya kai rike Allah to duwar an kai shi kuma Allah zai maka wani abu na rike wannan da kai mai zai maka wani abu akwai wani abu da za a biya ka Allah ya ce mu ya ibadi allazina amanu ya ibadi allazina نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون يا عبادي الذين آمنوا يا كو باينا wanda sun kai imani ko bauta mini da kyau ya a hana maka bauta wurin da kuke idan kana ga wuri an ka hana ma bauta Allah wannan wurin to ina abiwa ta ƙasa ta na da waɗi sai wani wuri inda ba a hana maka bauta kakka dibi katon gidan nan da kai nan ba katon gidan nan da banza ta yi wani wuri inda kaka zaton za a barka ka bauta mutum don shi yi bauta an ka halittu shi a zuwa ta lalle kasa ta tana da faɗi wai ya fa abu ne ku ta yi inda duk kun ka samu damar bauta wa allah wai ya yi ni ɗin nan fa abu ne ku bauta mini inda kun ka samu dama kuma ku ba tunanin wani abu duk abin da ka tara ko ka zanna inda kake da kwanciyar hankali sai ka mutu kullu nafsin da ya kace mutu ko da ke ta a yi mutu sun ma da wani sannan wurin mu ake dawowa da su. kuma bayan ku mutu sannan a tare da ku zuwa wurin Allah wata ala. والذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين والذين آمنوا بايا الله وإن سكى إيماني وعمل الصالحات سنك أيوكا نقري لنبو أنه من الجنة غرفا والله في من ظن سجد في من ظن سجد في سناء الجنة غرفا جدا في من يمن تجري من تحت الأنهار غلابين غلانا كالكشف خالدين فيها قدر مصدر وباشرين Don allah ya ambaci gida aljanna sai ya ambaci ruwa don duk gidan da baya da ruwa da gidan nan baya da daɗi saboda haka duk inda kun kaji an ce babu ruwa ko ne da a haka kusa yi ko ne da a haka kusa yi kusa inda a ruwa ko gida da tsara kusa yi don ta gida babu ruwa bala'i gida babu ruwa bala'i saboda haka kun ga allah yana yabawa duk inda ya yaba ya ambaci gidajen aljanna ce ce ta jirimin tiyatar an haru gulabe na gudana karkashin ta kalibi na biya an kaddara musu da wama su ni'ima ajiyar amiri ma da ladala da bayan allah masu aiki da abin da ya umarci ma da ladala wato su shi daɗi lahira a duniya kuma a ce lahira a ba su kayan daɗi wasu ko ba su bauta wa Allah ba nan duniya cikin wahala tabbuwa ta in ta faɗi zai na gona in dai ba yara sun ka biyo masu ƙuna ragga ba inda ya bata har bayan magariba in yadda wani aiki sana'a da kowa da ɗauka ba ka so kun ga walakanci ke ne ya gama da shi kuma an ga lahira a kada shi wuta ka ce lakkan da bai bota Allah ba wato ya samu matsala duk talatar na ribota wa allah ba ya samu matsala wani ka yawa ta abokan nan na kuwa yadda kun ku sani abokan ku duk ku rika abin ku ga mashin in za ku dawo makaranta ku wa allah don su ma su gani ko suna samun kamo da kun ka samu ga kunan wato kowane yan ka gane shi wato barakalla masha allah amma in ka kai wajen wasu kowane ka gane shi wato kaddiwa guda sai ka jaye wani yana ce mai rana yaya jiki yaya jiki kuma lahiya na yake ba jiki na gada ba wani yan kaddane shi ko ka ce yaya jiki ba kan mun ciwon kaddamau kai ɗaya an nan kuma lahiya lauyaki yin wata da wahala don ya kirka asiri ko shi an kai magana wace mai gura wace mai makaranta saboda aka shi wallahi bai da lokacin zuwa makaranta gashi nan ko kullum tocewa ya kai lalacewa ya kai wani in ka gane shi gaskiya bai da bambanci da mai ciwon kansa yara ne yara ne kai ɗaya annan in ka gare ba kama ma aza dogona ashe dogona san dole ba ka aza dogona sai yanzu ko da ka ne ya gaba dogona

الذين صبروا على ربهم يتوكلون wato nema ajiyar amili na madalla da ladar bayan allah masu aiki da abin da suka karanta alladi na sabaru wayan suka yi hankuri ga bautawa allah suka yi hankuri da barin ma allah suka yi hankuri da masiba wadda ya kaddara masu. wa ala rabbihim yatawakkaluna kuma suna dogaro ga Allah ubangiji su ba su dogaro ga kowa da cikin mutane saboda haka ku dogara ga Allah shi kadai da za su antun fasalullah in za ku yi roƙo ku yi roƙon Allah wai za su anto fasainu billah in za ku yi neman taimako ku nema ga Allah ke sai Allah ke tafi Allah ka ƙara mana gudun mawakar taimakon ka wa kayi mina ayyakin وكأي من دابة لا تحمل رزقها لا تعمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم وكأي من دابة ليوى دبر الاسكين دبوبي la ta hamila rizka ba ta iya ɗauko abincin da ta kaci ko kuma ba ta ma ɗauko abincin sai ta in ta koshi sai ta bar shan ta sai wata gida ta kwancin ta sai da su ayi Allahu ya rubuta hawa iyaku Allah shi yake azurta ta kuma shi yake azurta ku a kamar da na ambata muku mala asama iya ce kullum da magarba ya ɗauko abinci ne zai ci sai ta kawo sai ta yi kwanci gaba gare shi ya ce kamin ya ci abincin sai ya je buloma babba sai ya bata ya ce sai ta gudu ba ta ba ta ci sai ka kawo hanya ta ci gaba da tsariya can kusan ya kusa ƙara shi abinci sai ta dawo in ya ba ta wani abinci sai ta canyi amma wancan na farko ba ta ci ya ce ran nan sai ni ba ta abinci sai ta gumɗe sai na bita ta shiga nan ta shiga nan ta shiga nan ta shiga nan ina biye da ita haka kai cikin wani ah, dutse ta kai bisa wani dutse sai ta yi kwana ta shigo dutse na da kogo kasa sai ta shigo cikin kogon sai ta yi wani kuka sai ga wata musta makauniya ta tawo sai ta kawo abincin ga ta miƙa mata sai ne ta koma ce wani kwancin ta ita kuwa ga sai ta dawo inda mutu sai mun ka tare da izinin ba ta abinci يتي صدق الله العظيم وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله ta hannu da ya da yawa dabba daga cikin dabbobi ba ta ima abincinta ba ta ima abincin da za ta ci ba ta iya ɗebo shi ba ta iya bido shi allahu ya zuku hawa iyakwa allah shi yake azurta ta kuma shi yake azurta ta ku diba masa a cikin daji ba ta da abinci ba ta da abin sha amma Allah ya hore mata wata ƴar wata wadda ka zuwa ta an mata abinci tatacce na mutane wannan mutane sun ka tuka saboda haka arziki na Allah na ka nemi arziki ga Allah subhanahu Ta'ala, shi Allah shi ka ba da arziki shi kuma ka ba da talauci wa huwa sami'ul alim kuma Allah shi ne mai bi Allah shi ne wanda an mata ya Allah ya sami'u ya alim da sama uka da ilmuka Allah mana roƙonka Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu Allah ka ƙara mana imani Allah ka ƙara mana tsoronka Allah ka ƙara mana ibadarsa Allah ka ƙara mana salati Allah ka raba mana da saƙonka Allah ka raba mana da sha'awar saƙonka Allah ka tura mana fili duniya da lahira ka yi shi mu koya duniya da lahira na kiyanmu da mahasadan mu na koye da na bayyana Allah ka yi mana maganin Allah ka yi mana maganin Allah ta raba mu da duniyar da lahiya shirya da ɗaya mu ka samu musu albarka ka ba mu ikon kwana nan wuri nan za mu kwana in Allah